Ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar Bauchi sun bayyana damuwa game da yadda ake ko da al'amuran da suka shafi dattijai marasa galihu a yankuna daban-daban na jihar Bauchi. Ƙungiyar Basnet mai lura da harkokin ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar Bauchi ta shirya taro na musamman domin wayar da kan dattijai game da yadda za su rika lura da rayuwarsu tare kuma da inganta harkokin kiwon lafiyarsu. Taron wanda aka gudanar da shi a ofishin na Basnet a unguwar GRA a Bauchi ya lura lura da irin wahalhalun da dattijai suke sha a saboda haka ne ranar da aka ware domin tunawa da dattijai a kowace ranar biyar ga watan goma hajiya habiba sa'ad shugabar kungiyar mata musulmi ta kasa reshen jihar bauchi form one na cikin wanda suka jagoranci gudanar da wannan taro wannan rana a bace mai kyau kwarai din gaske inda gwamnatoci za su ɗauki nauyin wannan kula da to dattawa da ko tsofaffi zance don abu ne mai ta tasirin gaske kwarai domin idan ka shiga lungu da sako mu da muke shiga lungu da sako za ka je ka samu dattijo wato tsoho wanda daman ya ba da rayuwan shi ba abin da ya sani sai ƙasarsa Najeriya ina na fito Najeriya ina zan je Najeriya me zan yi wa ƙasata in ga cewa na inganta rayuwan dan mutanen da suke karkashi na a community saboda duk wanda ya tallafa ma al'umma kan ai ya tallafa ma ƙasarsa ce to idan ka je ka duba irin rayuwan da suke ciki da girma ya kama su abin abin tausayi ne kwarai din gaske wani yana nan a ɗaki ba zai ma iya fita ba ba yi da kuɗi ba yi da lafiya ba yi da wanda zai lura da shi an jefar da shi haka ba mai tallafa mishi a ƙasashe da suka ci gaba akwai gurare akwai gwamnatoci da za su duba sun san wannan gida cewa akwai mabukaci akwai wani tsoho ko akwai wani dattijo da za a ɗan kawo mishi abin hasafi abin tallafi a kawo a bashi alal hakika ƴaƴaye ma yanzu sun yi watsi da wato hakoka da Allah ya ɗora musu na iyayensu za ka ga yana da iyayen suna nan a raye sun kai wani yanayi na tsufa amma bai damu da lamuransu ba abin da ya sa a gaba matarsa da 'ya'yan shi hajiya habiba sa'ad kenan shugabar kungiyar fomon a jihar bauchi har wayo na zanta da wani dattijo wanda ya bayyana cewa yana da yara sun kai biyar amma kuma har zuwa wannan lokaci babu ayyukan yi alhaji ga yanayi da ake ciki ga shekaru sun ja za ka bayyana min sunanka da yadda rayuwa take a yanzu da girma ya zo ka kamar haka sunana alhaji hassan marafa sabon gidan yalwa alhamdulillah ba ni dan da ke aiki ko ɗaya ‘ya'yana biyar ne ba wanda bai wuce sakandare ba amma kuma babu aiki ba aiki da na samu ko ɗaya ya kama aiki ne inda da ni ji daɗi rayuwa kawai abin da ya dame ni kenan su biyar ɗin nan wasu ma suna da mata da ‘ya'ya har da jikoki amma ba aiki sana'a kuma suna noma muna da fili na noma na a garinmu wani wuri ana kiran da sarugan jira ta kudu da foli to a nan aka haife ni. Wani dattijo kenan da nazanta da shi a lokacin da ake gudanar da ranar dattijai Mu'as Umar Hardawa.